na ibadoji da dadubba da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala shiranta wa musulmai Allah ubangiji ya samu dace bayan haka eh, yan uwa masu albarka wata ramadana wata ne na ibada wata ne na komawa zuwa ga Allah wata ne wanda kamar da muka ambata a baya yana ƙoƙarin yi wa musulmi tarbiyya ne ta yadda zai samu dacewa da zama mutumin kirki wanda ana fatan bayan watan azumi tsawon shekara zai ci gaba da lazimtan wannan tarbiyya da ya koya wata ramadana Allah ya samu dace ƙarƙashin haka ne a shari'ar musulunci ta zo da ibadoji mabambanta waɗanda ake fatan musulmi ya lazimci yin su a cikin wannan wata la'alla haka ɗin ya zama sanadiyar gyaruwar rayuwarsa da ta tace al'amuransa abinda ke kan gaba daga cikin waɗannan ibadoji shine karatun alkur'ani tilawa ta alkur'ani da mudarasarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana yin haka alkur'ani mai girma ya yi masu albarka yana da alaƙa muhimmiya da watan ramadana wato watan ramadana watan alkur'ani ne domin a cikin watan ramadana aka soka da alkur'ani daga sama can sama ta bakwai zuwa abin da yake ce ma sama'ud duniya kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr da kuma inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da alqur'ani nan a cikin lailatul qadr lalle mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka shine da lailatul qadr din da haka alqur'ani yana da alaka ta musamman da watan ramadana baya ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito yana yawaita karatun alkur'ani a cikin watan ramadana yana mudarasa da sayyidina jibril alaihi salam wato mala'ika jibril yakan zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna su yi ta karanta alkur'ani karantawa ta gabatar da shi qur'anin ga malamin sa ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gabatar da karatun ga jibrilu shi kuma yana ya da sa wato yana tabbatar masa da shi abinda aka share kuma ya gaya masa ko kuma ya fassara mashi wasu abubuwa da suke bukatan karin bayani wannan yana daga cikin wato asalin tarihin hulɗar musulmai da alkur'ani a watan ramadana yawaita karanta shi da yawaita tafsirinsa da yawaita mudarasarsa ana so ya zama musulmi na da wata alaka ta musamman da alkur'ani a wata. ta fuskar karanta shi ta fuskar yin tadabburinsa sanya shi a gaba a matsayin madubi na rayuwa ta fuskar halartar majalisai waɗanda ake karantar da alkur'ani ma'ana tafsiri kenan ta fuskar maimaita haddasa da yin muraja'arsa da yin musaffa kowa gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace masa wato duk musulmin da aka ce ga ramadana ya zo amma kuma ba shi da wata alaƙa da alƙur'ani to wannan ya shiga cikin asara da taɓewa da wuya kuma a samu yanayi wanda irin wannan musulmin zai iya yin wata hulɗa ta musamman da alƙur'ani in dai bai iya yin wannan hulɗar sakamakon wata ramadana ba Allah ubangiji ya tsare mu dan haka yawan masu albarka mu sani cewa ramadan watan alƙur'ani ne manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta shi yana mudarasa sa'annan kuma haka abin ya faru al'amarin ya faru ga mafi yawa daga cikin malaman farko tun daga cikin sahabbai da tabi'ai har na bayansu. akwai waɗanda za ka ga ana ruwaito cewa kamar imam shafi'i rahmatullahi alaihi yakan yi sauka a cikin watan ramadana har guda casa'in wato sauka kamar a ce kenan kowane wuni yana sauka sau uku akwai al'imamu buhari shi ma ruwaito al'amari mai ban mamaki game da shi da alaƙarsa da alƙur'ani haka dai za ka yi ta jin wato bayanai kala daban-daban game da irin yadda malaman farko suke kula da al'amarin alƙur'ani musamman a cikin watan ramadana karanta shi da aiki da shi da yin mudarasarsa da yin tadabburi a cikin ayoyinsa da makamantansu Allah ya samu dace don haka abin da ya kamata musulmai su yi a wannan lokaci shine ya zama kana da wani juzi'i na musamman hizbi na musamman da kake karantawa kullum ya zama wurdi ne kake da shi na karantawa kullum na alkur'ani aƙalla ya zama a ce aƙalla aƙalla mafi ƙaranci a ce kullum kana iya karanta izu biyu ta haka sai zama za ka iya sauke alkur'ani sau ɗaya kenan wannan shine abu mafi karanci wanda yake shine na malalaci ko na mutumin da yake can ƙasa a cikin lissafi a ce za ka iya karanta izu biyu a kowane wuri kaga kenan za ka iya sauke alkur'ani a cikin wata ramadana lalle lalle ya kamata musulmi ya hori shi haka ina yi ma 'yan uwa nasiha da ni kaina cewa mu kula da wannan ɗabi'a ta alaƙa da alƙur'ani a cikin watan ramadana Allah ubangiji ya samu dace ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan watan ramadana ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zama mai yin sadaka da kyauta fiye da iska fiye da iska wadda take sadaka da iskarta wannan da muke shaƙa ba tare da lissafi ba tare da ta dakata ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kasancewa ta fuskar sadaka da kyauta wannan ma tana daga cikin ibadoji na musamman a watan ramadana ya yan uwa masu albarka mu yi kokari mu karfin zuciyarmu mu kula da haka musamman daga cikin mawadata a cikin al'umma abin da ake fata shine a ga suna taimakon talakawa da makwabta da wanda ba su da shi da dangi da sauran waɗanda suke gajiyayyu ko miskinai ya zama su ma sun samu sauƙi a cikin al'amuran rayuwarsu an taimaka musu da abin da za su yi kalaci a kan shi ko abin buɗe baki ko duk wani abu da za su buƙata ba daidai ba ne ya zama mawadatan cikinmu suna cikin wadata mai ban mamaki hakanan su ma talakawa suna cikin talauci mai ban mamaki ya zama wato abin da yake wajibi akan masu wadata su taimaka wa talakawa su dinga san musu abin da Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fi ku dinga ciyarwa daga abin da Allah ya sa ku ku zama masu mai gurbin Allah wato Allah ya ba ku wakilcin dukiya ne duka dukiya sace ku dinga ciyar da ita da haka manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin kyauta yana yin sadaka yana ba da abinci ga mabukata kamar yadda iska take yi a cikin wata ramadana abinda ake fata game da musulmi a wannan wata shine ya ninninka abin da yake yi na kyauta a sadaka na sadar da zumunta na yi ma 'yan uwa da iyaye da talakawa da waɗanda suke gajiyayyu da almajirai da masu bukata sai a ninninka yawan adadin abin da da ake a ninninka yanayin adadin waɗanda da ake baiwa a samo hanyoyi na baiwa mutane abinci na yi musu iftar na shirya musu buɗe baki kamar yadda za ka dinga gani ana yi a wasu ƙasashe waɗanda ba namu ba ya kamata mu koyi wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta ƙwarai musamman waɗanda suke masu kuɗi daga cikinmu kai har da ma sauran waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi kowa zai iya yi gwargwadon ƙarfinsa gwargwadon abin da zai iya ah, kar mu manta cewa akwai falala mai girma game da duk wanda ya baiwa mai azumi abin da ya buɗe baki domin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine wanda ya baiwa mai azumi abin da ya buɗe baki za a ba shi lada kwatankwacin ladan da za a ba shi mai azumi Allah Ubangiji ya samu dace don haka ina horon kaina da sauran 'yan uwa masu albarka akan mu yi kokari mu fi karfin zuciyarmu mu dinga zama masu sakin hannu mu dinga zama masu kyauta da sadaka da alkhairi musamman a cikin wannan wata na Ramadana Allah Ubangiji ya sa mu dace har ila yau a cikin watan Ramadana ana so a yawaita na fil-fili. sallolin nafila musamman waɗanda suke sunanin rawati sunanin da suke tabbatattu sallah da ake yi ta farilla kowace tana tare da wata sallah ta nafila da ke gabani ko bayan ta kamar yadda hadisai suka nuna to ana fata ya zama musulmi ya kula da waɗannan ibadoji da salloli kar mu yi wasa da su tun daga kan raka'atul fajiri da sunnatu ma zuhuri da sunnatu ma ba'da zuhuri wato sallar da ake nafila kafin sallar azhar raka'a biyu ko hudu sallar da ake nafila bayan sallar azhar raka'a biyu sallar da ake kafin sallar la'asar raka'a biyu sallar da ake yi bayan sallar magariba raka'a biyu sallar da ake kafin sallar isha raka'a biyu da sauran nafilfili waɗanda ba waɗannan ba ana fata musulmi ya zama ya kula da su saboda falalar da ke cikinsu haka kuma sauran na filfili da ke iya bijirowa kamar sallar walaha wadda ake yi da hantsi kamar sallah ta tahiyatul masjidi wadda ake da zaran an shiga masallaci da makamantansu wato dai ana so musulmi ya ƙara buɗawa kanshi ƙofofin saman alkhairi ya ƙara buɗawa kanshi ƙofofin gyaran zuciya da gyaran ayyukansa ya ƙara buɗa wa kanshi ƙofofin saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala da yin alaƙa da addinin Allah kar mu manta har ila yau yanuwa uwa masu albarka da afkar wato zikirori waɗanda ake yi tun daga zikirin tashi daga bacci da zikiri na wato bayan asuba wato azkaru sabah da zikiri na yammaci da zikirori na shiga masallaci da makamantarsu kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa rahmatullahi alaihi cewa daga cikin mutane mafiya falala a azumi sune waɗanda suke dimantan zikiri wanda shi zikirin dama tun can ibada ce mai girma kwarai da gaske kuma hanya ce mai muhimmanci wajen tace zuciya to musamman kuma idan ya zama cikin watan azumi sai al'amarin ya ƙara ya ƙara armashi daga cikin salloli daga cikin daga cikin ibadoji waɗanda ake so a yau a kula da su a cikin wata ramadana akwai salatul layl ko kuma qiyamu ramadan wato wanda muka sani da Hausa ana ce ma tarawih ko kuma at-tarawih wanda asalin shi larabci ne ko kuma ka ce sallar ashan wanda haka ake faɗi da Hausa ita ce wannan sallah da ake yi ta bayan sallar isha wanda akwai maganganu da yawa da rubuce-rubuce da malamai suka yi akanta saboda muhimmancinta a takaice ana so kowane masallaci wanda suke da limami ratibi kama masallatai waɗanda suke koda babu limami ratibi kamar masallatan kasuwanni da kuma ƙirƙiran ma sababbin wuraren sallah a cikin gidaje da sauran wurare don a yawaita sallah a yawaita ibada ana so ya mustahabbi ne ko kuma sunna ce mu'akkada a yi ita wannan sallah wajibi ne ga limami ya tsaye da sallah ta tarawi ga musulmai koda malamai suna cewa koda ba su da yawa a wajen kai koda ma limamin shi kadai ne a yawaita wannan sallah wadda ake yin ta raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku annan shi ne abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu laifi a takaita yawan rakawoyin a wani lokaci gwargwadon bukata tun daga yin tara ko bakwai ko biyar ko uku ko ma ɗaya wannan duka ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abin da ya fi dacewa shine a dinga nau'anta waɗannan adadi gwargwadon hali gwargwadon bukata gwargwadon abin da shi limamin ya ga ya dacewa da yanayin mutane da yanayin su da yanayin bukatunsu hakanan ta fuskar tsawaita karatun sallah ko taƙaita shi babu laifi a tsawaita babu laifi a takaita idan an tsawaita to wannan shine yafi saboda mafi alkhairin sallah shine mai tsawon karatu mafi alherin nafila ita ce mai tsawon karatu sannan kuma liman ya kula da irin yanayin mutane tsofaffi da mata da yara da mabukata kada kuma ya tsawaita tsawaita da za ta wuce wato misali ba dole bane sai an soke alkur'ani ba dole bane sai an bi tartibin ayoyin qur'ani sura bayan sura a ce a karanta bakara daga nan a taho ali imrana daga nan a taho nisa'i haka har sai an soka wannan ba dole bane kamar da aka tambayi al'allama bin baz game da ire-iren wannan ya ce bai san asalin inda aka samu haka a shari'a ba amma babu laifi don liman ya ga dacewar ya karanta tsawon shafi guda ko ya karanta tsawon sura guda ko karanta tsawon ayoyi iri kaza duka babu laifi faqara umma ta yassara minhu akace karanta abin da ya saukaka kamar da Allah yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaykum umma ta yassara min al-qur'an hadith zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi cewa Allah ya sani kaza cewa kuna miƙewa cikin dare kai da wasu daga cikin mutane kuna yin sallah kuma ba za ku iya yin sallah ga baki ɗayan dare ba da haka ku karanta abin da ya sawwaka waɗanda kuma suke da larurori Allah subhanahu wata'ala ya lissafa su cewa Allah ya san alima an sai yakunu minkum marba wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu Allah ya san cewa akwai waɗanda suke marasa lafiya Allah ya san cewa akwai wanda suke suna yawan tafiye-tafiye 'yan kasuwa ne da masu neman arziki da fatake suna neman arziki daga cikin arzikin Allah waɗannan ya sawwaka gare su ba dole sai sun yi ba sai su yi wuturi ko kuma su ɗanya abin da ya sawwaka a taƙaice dai abin da ake so shine a wayi gari a zama ana shirye da cewa da zaran an ga watan ramadana to za a fara yin sallar dare za a fara yin ta kuma ba za a daina ba sai watan ramadana ya fita wannan salloli da ake yi an samu kaifiya kala daban-daban da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar yanayin raka'o'in da yadda ake yin su Abin da yake mafi zama ga magari shine raka'a biyu ana sallamewa saboda hadisin salatul layli masna masna cewa sallar dare raka'a biyu ce amma an samu wasu nau'o'i na sallar ɗin kamar wato yin raka'a hudu sannan a sallame a sake raka'a hudu sannan a sallame ko wanda kuma za a yi raka'a shida ne sannan sai kuma a sake yin wato raka'a guda sannan sai a sallame yanayi dai iri daban-daban har wajen guda biyar ko shida wanda suke sun tabbata za ka ga a shekul albani muhammad Nasiru, dina rahmatullahi alaihi ya kakkawo su da hadisan da suka tabbatar da su a cikin littafin shi mai suna fiqh qiyam ramadan rahmatullahi ala shaykh al-albani dan haka babu laifi idan ya zama limami ya ga buƙatuwar a canza wani yanayin sallah a wata rana daga cikin ranaku a yi wannan yau a yi wancan gobe tare da yau mutane bayani da koya musu don su zama sun samu albarkar da ke cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma ana so ya zama karatun da za a dinga yi a cikin wannan salloli ya zama karatu ne tartilan dalla-dalla a daina yin irin wannan karatu na taɓa-zarci a tafi a guje-a-guje haka ana gaggawa babu nutsuwa, babu yin shi yadda ya kamata wanda ko kai da kake mutum da a ce kai ma za a ce ka karɓi wannan sallah za ka ga kai wannan sallah akwai matsala game da ita to irin wannan sallah jama'a ba ta da wani amfani limamai masu yi wa mutane irin wannan salloli a gurguje su tsoron Allah su daina su dinga mutane sallah wata ke akwai kushuri a cikin ta ba daidai bane a zo ai ta yi a gurguje a gurguje ana yi babu eh, babu natsuwa ana ta gargada wanda sai zama kawai wato an kosa ne dai a yi sallar kawai a yi a yi a gama kamar ba ibada ba yayin uwa masu albarka wannan ba daidai ba ne mu dage mu dinga yin sallolinmu a natse sannan kuma mu yi gwargwadon hali ba dole sai an tsawaita ba a yi dai abin da zai zama na natsatse ne kuma ana fahimtar me ake faɗa ana fahimtar me ake karantawa mutane suna bin wato karatun dalla-dalla sannan wannan sallah dai mu sani akwai saɓani akan a ina ya fi kamata a yi ta shin a yi a masallaci ko ko a yi a gida wannan saɓani ya biyo bayan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallolin ƙiyamun laili a masallaci kusan kwanaki uku ko kwanaki hudu kamar da hadisai suka rona sai kuma ya buƙatu zuwa ga ya bar zuwa masallaci domin ya ga mutane suna taruwa kuma yana jin tsoron kada a farlanta musu wannan sallah kuma ba za su iya ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai tausayi ne ga al'ummarsa a kuma rasulun min kuma azizun alaihi ma anittum harisun alaikum manzo ne ya zo muku wanda yake yana jin nauyin yaga kun samu wani abu da zai wahal da ku yana da kwaɗayin yaga kun samu alkhairi to sakamakon haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dakata da yin sallan nan a cikin wato masallaci da jami'i ya koma yana yi a gida a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu tunda a lokacin kuma babu wahayi <coughs> sayyidina umar radiyallahu anhu sai ga dacewa sake raya wannan sunna tunda yanzu abin da ake jin tsoro na yiwuwar amai da ita farilla kuma a gazayi to ya kau don haka a bisa ka'ida ta usul fiqh cewa yanzu cutarwa da tsoron ta kau sai aka dawo da wannan hukunci sayyidina umar ya saka limami na maza ya saka limami na mata wanda yake wa mutane sallah yankun abin da da mutane suka zama suna yi kowa da shi da wasu 'yan jama'a suna yin sallah a cikin masallaci karatun yana shiga na juna sai umar ya kawo limami guda ya ba maza ya kawo limami guda ya ba mata sai kuma aka ci gaba da ya ce madalla da irin wannan tsari da muka raya shi to wannan ya nuna halaccin yi a gida kenan halaccin yi a jama'a daban-daban da kuma halaccin a sake taruwa sannan kuma mustahabbanci da kuma mabadi'u wato ƙa'idoji ga magari musulunci suna nuni zuwa ga dacewar a taru a yi ɗin a cikin jam'i domin wannan ya daga cikin makasid amma wato manufofi na shari'a shine haɗin kan musulmai amma babu laifi ga wanda ya yi a gida musamman mata dama can sallar su tafi a gida haka su ma maza manzala sallallahu alaihi yana cewa ku dinga sanya wani bangare na watan ku na lafila a gida kar ku mai da gidajen ku kamar makabartu da haka ko yaya ne dai ana so ya zama akwai jam'in amma wanda zai iya yi a gida saboda yana da hadda yana so ya muraja yana da nishaɗi kuma zai iya yi in ba zai samu kasala ba to babu laifi dan yayi a gida wanda kuma yake ganin zuwa masallaci ya fi masa to wannan shi ma abu ne mai kyau abinda dai ake so ya zama kayi sallar kar ka ƙi yin sallar nan hakanan mata wata al'ada da muke da ita a nan ƙasan ta cewa lokacin tarawi ana zuwa masallaci maza da mata amma kuma lokacin sallolin farilla mata ba sa zuwa wanda ya halitta su je sallolin farilla din shi ma babu laifi amma a ɗauka cewa ashan ne kaɗai mata suke zuwa masallaci to wannan canza wani wato fahimta ce canza fahimta ce wadda musulunci ya gudana a kanta wallahu ta'ala alam da haka yan uwa masu albarka musamman yan uwa iyayen mu mata su sani da cewa yin sallar su a cikin gidajen su shine yafi kuma idan sun ci su je masallaci to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kar a hana mata zuwa masallaci don su yi sallah kar a hana mata bayin Allah zuwa masallaci don su bauta wa Allah su ba za a hana su ba sai dai wajibi ne idan mata sun je masallatai don yin sallah su kiyaye ladubban da shari'a ta gindaya daga kan shiga ta gari wajen fita zuwa masallacin shiga wadda take karɓaɓɓiya a shari'a ba tare da an yi wani abu na kwarkwata ko kuma gayu ko sanya turare ko kuma cakuɗeɗeniya da maza ba ko yawan surutu ko a je a yi taɗi ana ana ana cin cingam ko hayaniya da surutu duk wannan bai dace ba ya uwa masu albarka musamman 'yan uwanmu iyaye mata su kula da wannan za su je masallaci ne cikin natsuwa sannan kuma su sallah a natse sannan da zaran an yi da sallah kamar da bukhari ya ruwaito kuma hayye mishi babu cewa babin da ke bayani akan fitar fitar mata daga masallaci da zaran an gama sallah haka da zaran an gama sallah sai mata su riga ko a ficewa kafin maza su waigo ko su san abin da ake ciki sai zama ku yan uwa mata kun yi marmada kun koma gidajen ku. ba daidai bane har ila yau mata in za su je masallaci su gayyato yara kamar za a je gidan biki wanta riko wannan ta goyo wancan tana jan wannan wancan yana binta yana kuka wani ya riko biredi a hannu wani ya taho da yan bebinsa haka su zo su mai da masallaci kamar gidan biki wannan ba daidai bane masallaci wuri ne mai albarka wuri ne mai alfarma wuri ne na natsuwa da haka yan uwanmu mata iyayen mu mata sai a kula a gyara Allah ubangiji ya samu dace sannan a daga cikin ibadojin da ramadana yake koya mana akwai wato ƙoƙarin guje ma dukkanin barna dama dai ana so musulmi ya zama ya yi nisa da ayyuka na barna ya zama mai kamewa daga ƙarya da sakin baki da cin mutuncin mutane da cin zarafinsu da sa ido a kan rayuwarsu da annanimanci da sauran munanan ayyukan da bakinmu ke aikatawa Allah Ubangiji ga gafarta mana musamman kuma a cikin watan Ramadana daga cikin ibadojin ramadana ana so mutum ya kauce waɗannan abubuwa ya daina yin su ya nisa da su ya nisa daga inda ake yin su ya zama bakinsa da ya buɗe babu abin da za a ji sai tasbihi ya yawaita tasbihi da istighfari da karatun alkur'ani da tuba da karanta zikirori da komawa zuwa ga Allah da tunani akan lahira wannan sa daga cikin ibadojin da ake so musulmi ya kula da su a wannan ainihin wato lokaci na ramadana Allah ubangiji ka samu dace don haka idan muka kalla da kyau yan uwa masu albarka abinda wannan tattaunawa take nuna mana shine cewa watan ramadana wata ne na ibada da kulawa da ƙoƙarin samun falala abu na farko da muka ji shine wato ƙoƙarin dacewa da karatun alƙur'ani saboda ƙur'ani wato yana da alaƙa ta musamman da watan ramadana shahar ramadana lazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan naka a cikin watan ramadana ne aka saukar da wannan alqur'ani dan ya zama shiriya ya zama gyara ga ƙasa ya zama wato limamin da zai shirtar da mutane zuwa ga bauta wa Allah subhanahu ubangijin su ya zama kuma ƙa'ida da tsarin rayuwar da za a gudana a kai dangane da baya ga ƙur'ani mun ji cewa kuma sai sadaka da sallar dare da makamantarsu, to maganar da muke ci gaba da yawan masu albarka shine game da sallar dare din nan wato baya ga batu akan cewa mata kar su zo suna wa mutane hayaniya a cikin masallaci to kuma mu gane cewa wannan sallah idan an yi ta a farkon dare ana kuma iya yi wato ko dai mutum ya yi ta a farkon dare ko kuma ya yi ta a ƙarshen dare ko ya yi ta da wuri da zaran an yi isha ko kuma sai can dare to da ita ce in an yi ta bayan an yi bacci an tashi za ke ce mata hajjudi idan kuwa yi ta da farko ita ce tarawih musamman idan ana yi ana hutawa kowace a cikin su ta qiyamul layl a ƙarshen watan ramadana musamman a goman ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zage damtse wajen yin ibada musamman ita wannan ibada ta salatul layi da sauran ibadoji wannan shine ake ce ma tahajjudi kenan sai an yi bacci an tashi sannan ake zuwa a yi wannan sallah akan tsawaita karatu tsawaitawa mai tsawo sosai manzala sallallahu salama wani lokaci kan karanta sotul bakara ga baki ɗayanta har ya ƙara karanta wata sura mai tsayinta sannan ya ruku wannan duka a a guda daya yakan tsawaita tsayuwa yakan tsawaita ruku'u yakan tsawaita sujuda yakan yi sallah mai tsayi kwarai da gaske har kafafansa su kumbura ya zama cewa wato ya ya dade a cikin sallar za mu zo insha Allah mu tattauna a gaba kaɗan akan sallar da din tattaunawa wadda ta ƙara fito da abu fili a yanzu dai muna ɗan ƙara bayanai ne ya masu albarka game da ibadojin da ake so a yi a ramadana wato yadda ya kamata hulɗar mutum ta zama da ramadana ta fuskar shagaltuwa da alkur'ani shagaltuwa da karatunsa kamar yadda muka ambata malaman salaf wasu ma sukan kulle majalisinsu ne idan ramadana ya yi ba sa yin komai sai karatun alkur'ani kamar yadda aka samo game da imam malik radiyallahu a rahmatullahi alaihi cewa yakan kulle majalisinsa idan ramadana ya yi ba zai komai ba sai karatun alkur'ani karatun alkur'anin nan ana so a kula da wasu ladubba na musamman ladabi na farko game da karatun alkur'ani shine ikhlasi wato mutum yayi dan Allah sannan akwai kuma ladabi na halartar da zuciyarka ga qur'anin sanda kake karanta shi da natsuwa da daukan abin da muhimmanci cewa kana karanta maganar Allah ne sannan kuma ana so ya zama karatun ana yin shi da tsarki a cikin tsarki na alula da tsarki na wajen zama domin girmama zancen Allah subhanahu wataala haka karanta Qur'ani a wurin da yake da kazanta ko inda ake hayaniya inda ba za a bashi kulawa ko a mutunta shi ba sannan kuma yana daga cikin mustahabbanci har ila karanta shi da tartili da kokarin kyautata murya da sauti ba tare da mutum yayi wato ya wuce dabi'a ko ya saba wa abin da aka sani ba sai kuma ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da yin tadabburi da bibiyar abin da yake faɗa na wa'azi da labarin lahira da hukunce-hukunce da kissoshi da tauhidi da sauransu ya zama an kula ƙwarai da gaske da waɗannan abubuwa da alkur'ani yake ambata kar ya zama kawai kana karantawa ne kawai kana wucewa ta kanshi. akwai mutane kala daban-daban ta fuskar alaƙa da alkur'ani waɗanda insha Allahu a wasu darussa a nan gaba za a ɗan tattauna kaɗan-kaɗan a kansu insha Allahu subhanahu wata'ala saboda bayanai ne ake yi dukkan a tattakaice ne don su zama tunatarwa ga mai faɗansu da wanda suke saurare Allah Ubangiji ya samu dace da albarkar da ke cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin da yake yantawa Allah ka tsiratar da mu daga azabar wuta ka gafarta mana mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi ga baki ɗayansu.